Allah ya taimake ka bismillah rahmanir ku masa wannan akwatin nauyi a sauke wannan jabi a sauke jad daga ƙasa sashi daga ka taimake wato ai ni ma kun taimakawa wannan garin saboda a tarihi na wannan gari ba a taɓa yin baƙi irin ku ba saboda shi a tarihin wannan gari duk wani shege da kaga ya zo garin nan to ne ma ya zo yi amma sai ga ku da arzikinku kuka shigo garin to wannan abu ba ƙaramin abin alfahari ba ne miliyan goma taɓija kaga in Allah ya taimake ni ni ma sai in samu in canja wannan dan babur ɗin da na fita ran gaji da shi don Allah ya taimake ni kwanan nan sai ga na canza shi Allah ya baka yawan rai Allah shi ba mu yawan rai baki amma fa gaskiyar al'amari ai na san yadda za a yi na kuka san fa daban wallahi ba zan haɗa ba ba ai da hankali da wallahi ba zan haɗa ku da waɗancan ba wai me isa kuka ga na hana waɗancan ɗin masu shigo na keɓe su ko ai ku na kuka san daban ne sai na san ya ware muku na ku ko ba haka ba ne ai ba zan haɗa ku ba dan kai daɗe ba fa haka mm. haka za a yi abadu Allah da Allah wai me yasa kuke ruwan nabi kaga hmm? yadda ji dinnan haka hmm? za a yi hmm, yadda ka ji dinnan haka za a yi ko ba haka ba inda dai Allah ya sana shigo da ku ciki ku samu ku zauna ku huta ni kuma yanzu zan fita a nemo muku abinci a kawo muku am kaji kuke so ko ko zabi ko ku tinkiya kuke so a bankare a zo muku da ita ga sassa sai ku ni kajin nake so kaji ko eh masha ni na fi zabuwa da mai ran kwalba zabu mm, ta fa kama da ni eh gaskiya gaskiya ne bakin zaka kalla eh, ai to an haka ne wannan kai kajin tuka za tura ya kamata a nemo a ta gida to ai tace zubin ka eh, zubin ka eh, ai da da mai ran kwalba eh eh kai da kuma ba dan dai kar a ce mun kauce hanya ba ai da mun karya alƙalami <laughs>

shi kenan rayuwa ta ta kusa zuwa ƙarshe ƙwayo Allah na shiga uku ne Fatima shi rayuwa ta ta kusa zuwa ƙarshe ƙwayo Allah na dan dan